wannan haka wannan magana take domin wanda ya je ya iske gawan sarkin gobe jiya da la'asar aka harbe shi kamar su waɗannan da suka ba da umarnin kila kai kuɗin fansa sun sa wata yarjejeniya ne na an cimma wannan lokaci ko ko an kasa cimma lokacin da suke bukata hakan za ta faru? To, na baro Legas na je Sokoto don in ji yadda abubuwan suke don har mun shirya mu yan uwan shi jinin shi mu haɗa kuɗin nan sai aka ce muna gwamnati ta ce za ta bayar da kuɗin nan tun shekaran jiya ban da jiya aka yi ta wannan jarogama sai jiya ake gaya mini an bayar da kuɗin nan aka na to su da suka haɗa kuɗin nan su tunda suna magana da bandits ɗin nan su ɗauki kuɗin nan su kai ma waɗannan barayi a sako muna babanmu. To haka aka yi ta wannan jarogama har yau jiya da daddare sai wani ya kira ni daga shinkafi ya ce min honorable shu'aibu an kai kudin nan na fansa da aka ce na ce a'a suna nan dai hannun gwamnati har yanzu amma muna sa ran za a kai su ga yau sai ce to in ba a kai kudin nan ba kar a kai na ce to ke faruwa dan madami ya ce min gaskiya akwai matsala na ce wace matsala akwai sai ya ce mini zai sake kira na to sai yanzu bayan mun yi sallah yanzu nan sai na ga miskol nashi sai na kira shi nace dan madam me ke faruwa Ya ce min ranka ya daɗe in an kai kuɗin nan na fansa da baburan da aka ce nace a'a a yaran mu dai sun tafi Sokoto an ci za a hannanta musu abubuwan nan dan aje akai amma dai ban san abin da ake ciki ba sai ya ce min to gaskiya akwai matsala nace matsalar me Ya ce akwai dai matsala nace ka faɗa min ko menene dan madami ce gaskiya mutanen nan sun kashe sarkin gobe kamar to su menene suka bukata ta mai eh daga karshe an kai matsaya da su za a bada miliyan 60 cikin miliyan din nan 60 a sai musu babura guda biyar ni shi abin da ake gaya mini kuna zargin wasu ne na da hannu a cikin lamarin ai ai ko me a gaskiyar abin ya riga ya faru kuma muna da wasu maganganu waɗanda ba magana ba ce ta rediyo ko ta waya magana ce wadda take dunkule su barayin ai sai magana da wani mu sun gaya mai wasu maganganu in Allah ya so za ku ji daga bakin shi abin da suka yi da shi kuma abin da suka yi da shi din nan ai duka maganganun da muke da su ai recording so mu dai wannan abu da aka yi muna an ci zarahin mu an ci mutuncin mu an wulakanta mu. Kamar kai da ɗansa ya kuka ji dangane da wannan hali da ake ciki? Ai abin muka ji ba abin ne mai daɗi ba ko wanda ba dan uwan sarki ba duk wanda a fadin duniyar nan ai mun ga abubuwan da jama'a suke ta yi na nuna bacin ransu akan abubuwan da suke faruwa Allah da yake a hakan hakimin za mu haɗu a wurin shi wanda da ya zalunci wani zai fidda haƙi a kan shi Allah zai warware komai kuma zai yi ma kowa kyakkyawan hukuncin abin